Love lafiya na gan kaka? Eh, ina ba lafiya. Ai. Ya na ganka da singleti. Me ya samu rigar naka? Yin faɗa muka ne da mana mahaukaci. Wallahi faɗa muka To abin da ya ba daɗi can ya yaga mu riga tun da ai ba zan da riga a yagin ko? Biyo ka yi? Eh, biyo ne dai can na faɗin gaya miki ne ta wuntsala gudi-gudi. Kawai dai mu da labarin ba daɗi. A'a, kake leƙa kake leƙa ko ma ciki to shige ciki nafsu hannun na fara kumbura ina ganin kamar karyewa ne to kun kira hajiya ne a kai ka asibiti hajiya wace hajiya ke ji ki kuskure kice zaki kira min kowaye ba ma ganin hajiya ba ki kyale ni kawai zan ci gaba da addu'a ina tufi gaskiya dai ba zan iya barin ka cikin wannan hali ina kallon ka na ajiya a gabana ba gaskiya dole in fita waje kuma wai na nemo akai ka asibiti ah, a dan Allah jikin nan a jikin wa yake ne ba a jiki na yake ba amma kuma miji na ne kai eh haka to sai to na yi nadamar biyewar son zuciyata na yi nadamar sanin ka a rayuwa ta haris Haris ka cuce ni. Ka cuce ni ka cuce rayuwata. Ka yi sanadiyarsa da zama zinajiya da aure na. Na yi nadamar sanin ka a rayuwa Haris. <laughs> Allah ya isa tsakanina da kai. Allah ya isa ba zan yafe maka ba. <laughs> Wai wanda na na shiga uku. Dan Allah ki tsaya na bisa. Ki tsaya ki saurare ni kin ji. Na ga malam, na riga na ga da jin tsarinka da tuban muzurinka da ka saba yi. Kawai gidan mu zan tafi. Haris da me na rage ka? kake bin makwabciyata matar aure babu komai dan Allah kirfa min asiri wallahi ni na biye wa son zuciyata gashin zuciyar yanzu ta kai ga halaka dan Allah kirfa min asiri kada ki bari ko haji wannan bakali na saba jin wannan kalaman naka ba za ka taba canjawa ba Haris shiryar ka sai Allah na ka gidanmu ne zan tafi ka tura min da takardar sakina kuma wallahi ba iyayen mu kaɗai za su ji ba duniya gaba ɗaya sai su ji abin da ka aikata ka saurari mace daga kotu ki haƙuri ki kake tafi zama na da kai ya zo ƙarshe haris ka cuce ni ka ci ana aure Ha ha ha ha. Congratulations. Uh, <laughs> ina taya ka murna. An ni. Uh, aiki alhamdulillah. An ɗauke ka aiki. Na Allah. Kuma abubuwa ga su naga ga kyau. Amma bifo kafin ka yi murna. Uh, ya kamata ka san wani aiki za ka yi. Ma'ana ka san wani lokaci kake da shi. Shi kansa aikin naka ka san wani lokaci yake bukata zan iya wallahi wallahi zan iya zan yi ya dai kamata dai ka yi nazari sosai saboda magana ta gaskiya wannan aikin da kake gani mu tsakani da Allah idan ka yadda ka rattaba hannu cewar za ka yi wannan aiki to ba fa dare ba rana ni wallahi yalla ko kwana ne zan yi kwana ina yi. to da dai wahalar nan da nake sha kana da iyali ne ina da iyali ai ka san na ta ma neman aiki to alhamdulillah to gaskiya a ita kanta ya kamata ka sanar da ita irin aikin da za ka yi ba ma'ana lokacin da za ka bayar domin labarin ka rika tanan coro za ka samu wani hutu ko za ka samu wata dama da za ka je ka yi wasu abubuwa babu ba aikin kawai mu shine gaba da komai ai ba za a yi haka da ni ba to alhamdulillah to shikenan <coughs> gashi zan iya fara aiki yanzu insha Allah in Allah suna da za mu ka fita ka ɗan jira akwai wanda zan haɗa ka da shi sai na maka ofis ɗin da za ka kasance kuna aiki duk bayanin komai a ciki da albashi da komai duk bayanin yana ciki za a yi Baba, no. dama abin da ya sa na so wancan lokacin mu zauna da kai domin in gaya ma abin da yake raina kuma ka zo ka kuma tafiyar nan a gurguje to ni gaskiya abin da nake hangowa wannan aiki naku da zai rinka ɗaukar gari gari ku je ku yi wata ɗaya wata biyu har wata uku to ni fa shi nake hange sab ba don komai ba wannan yarinya matarka ita nake hangowa ka tafi ka bar yarinya karama kuma da katon gida ita kaɗai ina ga kamar an shiga rayuwarta baba <laughs> awa umma ai ba wani abu bane ba ta da wani matsala duk abin da take nema ko ina nan ko ba na nan za ta yi waya in tana da wani problem za a yi mata solve wai za mu around ona cikin gani ba ta da wani damuwa da tana da damuwa da za ta yi magana ai ka san shi dan adam ba wai maganar ka bar mata abinci ka bar mata wane ne kayan alatu kallo waye kewa ma wani abu ne don wani mutumin ba son zama shi kaɗai musamman ita yarinya ce kuma gidan nan ba irin gidanmu ba ƙarami kamar wannan ƙaton gida a ce yarinya ƙarama ta zauna ba wani kusa da ita kaga da kewa gaskiya ne to za a duba dai a ga yadda za a yi amma ba ta da wani matsala fa to ka gani yanzu abin da na yanke ta ne ka ɗauki ƙanwarka ka kai mata in ya so baka nan ta taya ta zama kaka za ta ji daɗi amma ai ba za a yi haka ba tunda ba ita ta neme ta ba <clears throat> kin ga bai kamata a ɗauke ta tana karatun ta a ɗauke ta ta koma can ba da ita ta nema ne to sai a ɗauke ta sai a kai ta can ya so sai a yi mata transfer ta koma da karatun ta can to amma ba ta nema ba kin ga ba ta nema kenan ba ta da matsala a kai ki haƙuri in Allah ya sa ta nema da kanta sai a yi haka amma kin san ai rayuwa yanzu ba kowa ne yake son zama da wani ba to hmm. shikenan ni dama hangen da ne ka a shiga rayuwarta kasar dan adam wataƙila tana jin nauyin ta gaya ma ni kuma ba iya zuwa za ta yi ta gaya min ba amma tun da ka ce ba komai shikenan a ni ba wani matsala da nake fuskanta amma dai ka sassauta daɗe wannan. don ni kaina daɗe wannan yana damuna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, Masani. Lafiya. Barka da shiwa. Na gajiya. Ba gajiya. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya kokari bisu. Ya jama'a. Gode Allah. Sanda kokari. Masha Allah. Ya aka? Eh, na mai gashi. Takardar wannan ai kadda barin aiki ce lafiya wato labai kaga kaga idan wani laifi muka yi maka to Allah ka gaya mu sai a gyara me yake faruwa ku ta barin aiki haka Allah ya babu abin da ya faru kuma gaskiya tsakanin da ku zaman da muka yi na ji daɗi ba to yi haƙƙi na ba babu wani abu da ba na samu a wannan wajen illa iyaka dai aikin ne babu hutu ba da lokacin iyalina shi na ga cewa ya dace in yi hakan shi ne mafita don koma wajen su shi sa ban sani idan yanzu ka bar wannan aikin kai kana da wani aikin da za ka yi ba wata mafita ya insha Allah na bar Allah eh. Eh, na dogara da Allah to ubangiji Allah ya iya mana Allah ya iya mana ah, zan zan zan maka magana to shikenan eh zan nagode Allah ya iya mana inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa ina ilaihi raji'un yanzu wannan yarinya abin da ta yi kenan albasa ba ta yi halin ruwa ba yarinyar nan ba ta biyo halin iyayenta ba ko kaɗan amma kuma an bi ta ɓarawo dole sai an bi ta mabisa kai ne ummal aba'isin da wannan abu ya faru kana da hannu kana da taimako a cikin wannan al'amarin ni kuma umma kana da hannu mana so nawa nake karanto ma maganan nan duk ran da ka zo cikin gidan nan sai na karanto ma wannan magana ba ɗaya ba ba biyu ba na gaya maka ba a barin yarinyar mace sakakaka sai ka ce min ka bar mata abinci ka bar mata wai to ai ga irin ta to umma me ta rasa babu abin da ta rasa ko ta ce miki ta rasa wani abu ne ta rasa mana tunda ta nuna ma haka ai shi hakkin aure ba ruwansa da wani abinci ko waye ka bi da ita ka bata hakkin ta yadda Allah ya ce tadda ta san tafiye-tafiyen nan kake yi, to idan ka dawo a cikin wata bai kamata ba ma wata ma ka bar yarinyar nan a cikin wata za ka ɗan roƙi ogan naka ko kwana biyu ne ka zo kai mata amma idan fa ka shilla sai fa kai wata biyu wata uku ka bar ta ita kaɗai abinci shi zai gamsar da ita ai dole ne ka biya mata hakkinta na aure maganar gaskiya ne fa kawai halinta ne ba shi da kyau kaga ciwon ya mace na ya mace ne dole ne in tausaya yarinyar nan don ba daidai ba ta yi ba daidai ba ta yi abin da bai kamata ba amma wallahi kai ma da hannunka a cikin wannan abu da sakatinka saboda ba ka jin magana ta. ba ka ɗaukar ta. ka gani yanzu ma wai tukunna saki nawa ka ɗurka mata zamana da ita ya ƙare umma ban gane ba yi ba aure a tsakaninmu ba dai saki uku ga mata ba shi na mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kowa yaran zamani me yake damun ku ne dan abu kankani in ya faru ko ma babba ne mutum ya nutsi ya tsaye da hankalinsa in ya so ma sakin zai yi ɗaya ko biyu na horo amma kai gaba ɗaya yanzu ba dama in je gurin iyayenta ba dama mu tunkare ta da wata magana haba umma da gardi fa na same ta ba to da gardin waye janyo baba kai fa ka janyo fa gidansu ne kawai ba tarbiyya kuma dama can ba son ta nake ba umma ki kika ce ga yar kawar ki kin jikin gani lalle sai na aure ta to da ba son ta kake ba a ita soyayya ba wai kawai a titi za ka gama mace ka ji kana son ta ba mu ni nan da na auri babanka ban taba ganin kalarsa ba aka ɗaura min aure da shi na zo na zauna har muka shaku har aka haife ka ku kun fi son rayuwa soyayya titi ta kare a titi ai soyayya ta gaskiya ku zo ku haɗu a gidan aure da haka da haka ku saba ku shaƙu ku so junanku to ya fi danku fiye da ta titi ɗin. amma dai aikin san babana halinsa yana da kyau